Allah malam ina son kare bayani game da wannan da ba biya wurin wanka za a sa ta hutun ba a shiga cikin yana tambaya game da yana neman ƙarin bayani game da wankan da na ba shi niyya wurin wanka da a sanya ta ko kotun ba a shiga ba to niyya sai an shiga za a yi ta dama ma niyya dai ana yin ta cikin zuciya an niyyatu mahallu hal qalbu niyya cikin zuciya ake yin ta wayan bi hafa wa tu khilaful aula in ya bayyana kun ba komai amma ya abin da yake amma dai abin da yake niyya cikin rayuwar shi din ba sai ya bayyana ba in ya shiga cikin yauce ba a son a yi magana wajen makewayi don haka idan ya shiga makewayi cikin rayuwa sai shi niyya ya ne wankan janaba زانية أو مشركة والزانية لا يكتبها إلا زاني أو مشركة shina tambaya akan azani la yankihu illa zaniyatan wa zaniyatu la yankihu ha illa zaniyan aw mushrikun wa hurima zalika al mu'minina azani la yankihu illa zaniyatan azani mazinanci la yankihu bashi da illa zaniyatan sai da mazinanciya wa zaniyatu madananciya la yankihu ha ba mai zuni da ita illa zani in ba mutunci ba wa huri ba zalika alal mu'minin an haramta mu wannan akan mu'minai mu'minai ba za su yi zuni tsakanin su ba ashe wanda ke zina kamar sifa ce ta rashin imani Allah manzo Allah shi cewa mai zina ba zai zina ba shi da imani sai an cire imanin sa wa huri ba zalika alal mu'minina wannan ita an fassara wadda maluma sun ka fassara azani la yankihu sun ka ce la yankihu la yazni ba zai zina ba illa zaniyatan

yana tambaya alabi kamalar game da yaro da aka sama aka sama sunan muhammad shin wai gaskiya ne ko ya yi laifi ba a makulai ba a maki dai wato ba a zahi dai sannan kuma za a ciki tashi da akan sauran yara a wannan ba haka ba ne, ba gaskiya ba ne. wanda an ka sanya mu sunan muhammadu an sanya mishi tabarrukan amma ba shi nuna ainihin shi a matsayin mai wannan suna ɗin don hakan ga duk suna na annabawa ana sawa sunan ba za a hana wanda ya wannan mai wannan sunan ba in yi lahi a yi mishi ladabi kuma ba zai hana ainihin a yi mai ladabin da dace da shi ba ko zagi ko abin da ya kama da wannan dan akwai ladabi wanda ya kasance na zagi ne amma zagi wanda ba zagi irin na ashar ba ba komai ana yi masa ba wancan aka nihi ba ba a nuhin annabin Allah sai an gama da alaihi salatu wassalamu idan aka sa suna na annabawa mudni ba a sa alaihi salatu wassalamu mutu ba ana nuhin wancan annabi na ba ko kuma aka zana suna na annabi ko aka zana suna ka aka rubuta muhammadun ga bango ko ga wani abu to ba sunan manzo na ba sai an sa alaihi salatu wassalamu ko aka sa ga takarda ko aka sa ga wata ko ga wata fulawa ko ga wani abin nan duk dai wannan bai gudu sunan manzo na sai an gama da alaihi salatu wassalamu يأتي على الكمال الذي لا يتعقد في مجال الانطوال إلا أعتاد خروج الانطوال إنشاد الإهوان لتاه شيخ عثمان رضي الله عنه نعم wa ya zaura mata aure in ta samu miji shi ɗaya mata armi da ta aika baban ta shirya mata shi eh. ta eh. san mutum tana ta kaba shi ya zo ta ce Allah mata ta Allah da wani ta ta lafiya bayan haka sai ta rawa Allah shi ta haka ɗaya ce babu komai ga wannan babu mawa'ada ciki ta ce ta kira wani ta ce a kira mata wani malami ko da aka kira shi ta ce bayan ta shi kira mata wani malami da kira wannan malami sai ta ce ma wannan malami shi roƙan mata Allah ta ƙaya ta gaba lahiya kuma in ta ƙaya ta gaba shi wannan malamin tana so